Gwamna Murtala Inyako na jihar Adamawa ya ce suna tattara bayanan da za su ba su sukunin gurfanar da gwamnatin Najeriya gaban kotun duniya bisa tuhumar kisan kare dangi ma 'yan arewa. mu haɗa takaddunan duk waɗanda suka samu a gaba kama ka sai mun kai su the Hague United Nations Criminal Court uh, for, genocide saboda haka na wannan yanzu abinda za mu sa a gaba kenan dogon turanci ya ƙare. Gwamnan ya ce duk bayanan da suke samu wato na nuni da cewa akwai wasu sojojin da ake amfani da su cikin rundunar soja domin kashe 'yan uwansu soja da ma sauran shugabannin da suke adawa da gwamnati. wani boko haram wani fara ake da su wani boko haram ne zai je kashe maka sarkin kano ina ruwansa da abin nan mai gama shi da sarkin kano zai kai ko kuma shehu a an kokari boko haram ne kashe shuwa saboda hakan nan boko haram ne kokari su kashe senate president dan arewa wato mun ga wani ƙari dangin arewa ke so a yi Gwamnatin Najeriya dai ta musanta wannan zargi. Shi ma shugaban kungiyar musulmi ta Izalatul Bid'a wai kamatu suna Sheikh Balalau ya ce da walakin a kalaman da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo yi cewar ana kokarin karar da 'yan arewa a Najeriya. idan muka ɗauki tarihi maganan da tsohon shugaban ƙasa ya faɗi a matsayin shi na tsohon shugaban ƙasa da yake gwamnati kuma ya ce ga hasashen abin da zai faru muka ga yana faruwa kuma babu abin da gwamnati ta yi a kansa ya nuna maganganun da ya nan gaskiya ne wani shiri ne don a rage al'umman musulmi don a kashe su labaran kenan